الحمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك يا مسأل البركة أنا من العلي مرحبا بأدواء وأنا مسألة شيء البركة وأنا رانا تلحدي مشرع لحدي wanda shi yake daidai da bakwai ga watan jumadar ashira idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 daidai da ashirin da 26 ga watan uku haiwa da Isa alaihi salam shekara dubu da 2017 a wancan satin mun sai kan wato tambayoyi da masu wasu rubuto bari mu ɗauki wasu daga cikin yanzu kafin mu ci gaba da karatu assalamu alaikum malam don allah a yi min bayanin akan wacce irin mace mutum ya kamata ya nema don aure haka hakanan wani irin namiji ita ma mace ya kamata ta aura inni uhibbuka fillah malam Allah ya ji kanka ya yi masa sakamakon rasu amin to kun yi tambaya wasu irin mace ya kamata mutum ya aura wani irin namiji ya kamata mace ta aura wani tambaya tana da saukin tambaya amma an ta yana da faɗi sosai da musu sau ya danganta da wani irin mutum ne yake bayanin su da nako shi waye mai tambaya ko ai tun gan shi zaka san wata kila shawar da ka iya bashi haka ita ma mace amma dai kafin aure akwai wasu abubuwa da ya kamata a duba misali shi wani zara ce ah, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi wa la taqillaha da nisfi al-akhar aw fara qala Isa wanda ya aure ya cika rabin addininsa domin tsoron ala a ƙarashin rabin a ɗaya rabin an gane kaga abin da aka ce rabin addini ne kuwa ga ai bayaninsa da yawa sannan kuma ayoyi da yawa sun nuna farar aure kuma an yace an tsara da kuma min cikin azwa azwa da bismu ya ga arba'in kuma da ma'ama zuwa kashi an muhim manzo Allah sallallahu alaihi tun kafin mafatu bi arba'in ana auren mace da uwa guda hudu li jamaliha wali li maliha wa li hasabiha wa li dinha hmm, hmm? fa da ta wasu kyau su duba kuɗi wasu su duba asali da gidan da ta fito wasu masu duba addini za a jikin ka shi ka zaɓi mai addini wani sai ka rabauta a duniya da lahira abu na biyu masu ala ce in ja ku man tsarbar da dinahu wa ku zaune ku illa taf'alu da kun fitina tun fir'auni wa sani da abu idan mutum na kai da addininsa bugu da ƙari da ɗabi'unsa kyawawa ya zo neman iyarku, ku aura masa idan ba ka ba za a samu fitina babba da kuma barna mai faɗin gaske to amma iya addini ko kuma iya addini da ɗabi'a ba iya su kada ake duba ba ko ana duba wasu abubuwa ko da ko a zamanin masu sallallahu alaihi wa sallam ko a wata mai Allah Fatima da ta take shi manzan Allah ta gama idda ko mutum biyu sun fito akwai abu jaham akwai muawiya duk sahabbai ne kana magana addini ko wanne sahabi ne karshe kenan kuma an ce sahabi a shi kenan ko eh karshen wani yin jira shi maka sahabi tun da duk wani yantar ka bakai sahabi ba sai dai a tsakanin su wani ya fi wani amma duk da ka ce maza Allah ya auna wasu abubuwan wasu na wani daga ya ce amma muawiya su hudu kullama da muawiya kan talaka ne ba shi da kuɗi ba shi da halin aure ya fito neman aure amma ba shi da hali kaga kina ko wanda yake fitowa neman aure kamar da samarin na zamanin yanzu nan sun kowa zuwa zance amma kuma ya ga ce a fito sai su fice kenan ba za ta sake shigowa ba sai ba su ulu kulla ma la sadaka ne kuma ba shi da kuɗi kaga wannan ma'auni ne aka auna da me ma'aunin aljihunsa ko ce wa amma abu jahm amma abu jahmin fa kana la yad'u asahu an shi kuma abu jiham sunan wani gari a maiduguri shi maraɗi ko da yaushe sandar su aka girki magana sai gwamnati a aure da ake sauran da ɗasa ana soyayya ke kuma yin girki magana ko nan sai abu ke daga wannan shi ma wani ma'aunin ne aka duba na ɗabi'a da halayya to kina ku abubuwan da ake duba ke a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban zan Allah Jabir ibn Abdullah wanda mahaifinsa ya rasu ya ban mata 'yan uwansa mata guda bakwai ko jabir yana matashi yana saurayi da ya tashi aure sai da ya aure sai suka gama da manzan Allah daga yaji da kaga cewa ta wacce ya jabir shin kai aure yake cewa ina aure ya manzan Allah bikiran amsa yi ban, budurwa ka aura ko ba zaura sai ce bar sayyiban ya rasulullah yace abin da an aura ba zaura ce manzan Allah ce fa halla bikiran, eh ka aure ba zaura ka aure budurwa eh ka aure budurwa tula'ibuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha wa tula'ibuka wacce za ka yi mata wasa ta yi ma wasa ka dara ku dara sosai faran faran a ta abin nan a samu annashuwa ta aure sosai da sosai haka manta ma da wasu mata duniya mun da matar haka ake so sai ce ya manzan Allah abin da ya sa mahaifi na ya rasu ya min yan uwa mata guda bakwai ko takwas a ko tara sabanin ruwa sai na ji tsoron na zo musu da sa'arsu sai a tara gima a cikin gida ko in ya kawo budurwa cikin yamma sai ta wannan sun takura mata ita ba zancen wata zo sun gyaru ko sun bashi duk ba ruwantar wannan ita yare da ke ta ta sa, haka su mun shi yan matan ba su da uwa kenan to shi yanzu a auren nan nasa bayan samun mata yana da wata manufar ta daban shine manufar wace sai ta wata zame wa yan uwansa uwa to in ya auna ga budurwa ba za ta iya wannan aikin da ake nema ba shi sai ya haƙura ɗauko ba zaura me dai nake so na ce mana ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan addini ana duba wasu abubuwan to magana aure gaskiya magana ce mai faɗi a duniyoyi daban-daban da aka shiga ba ana da santoci da makarantu da ake koyar da yara wasu ma zura shi a cikin manhaj na karatu cewa lallai za a koya wa yaro yadda ake gudanar da rayuwa ta aure tun yana yaro ake sa masa dan ya saba yana gama makaranta gaba ɗaya ya san me haƙƙin namiji ya san me haƙƙin mace ba wai sama ta ka ake yi ba to amma mu anan sai yanzu ne aka fara farfadowa aka fara farkawa ake sa saiti a cikin abubuwan ko sabanin tsohuwar adamu ta tafi da yanayin da muke da shi a da za a iya aure ba ka san mata ba an tsaura auren ba ta san mijin ba bai san mata ba amma kuma zai su shekara arba'in ba fada ba yaji ba komai amma ga wannan zamanin yana a soyayya ma yi ta shekara uku hudu amma an zo an yi auren baya uku hudu wani auren an yi soyayya shekara shekaru kuma a bayan an yi wajen aure soyayya shekara ɗaya biyu cikin auren kuma wata ɗaya biyu Allah ya ke ana yi wani da yawa ko misali akwai wasu abubuwa da ake dubawa dan shi abubuwan da sai ake duba a guje bayan addini ana duba halayya a ce in za ku mutu ba biyu wa kulu ko, za ka duba halayya mutum shi za ku daidai kuwa da wani ko da shi ne manufa mata zuwa ganci in yazo zaki fara ganin kai ma ka fara ganin yanayin zai ki ya gurin fushinsa ya gurin sakowarsa ya karɓar mutum ya girmamawa ya fahimta eh, wani sai ka gaishe shi amma sai ya fuskanci wannan gaisuwa kamar zagi shi to a wani gurin ana sassaita juna in abubuwan zai saitu a gyara ta gyara ku saita juna yadda za ku dace ku shakki in kuma an ga tun anan abin ba zai yi ba to sai kamata aje abu na biyu ana duba sana'a sana'ar da yake da ita ko sana'ar da take yi ita matar eh, kana so za ka yi aure amma ka san wace irin mace take bukata ya yanayin ka yake misali mutum ne aka rasu aka ban wata su tara su tabar yaya ƙananan yaya kuma sai ya auri ma'aikaciya wace ba ta zama a gidan kaga wannan an yi baya ba kenan ko to lalle sai ya duba sana'ar da yake da sana'ar da take za su jera ko tun man kafin auren sai an auno tukuna nan ba za a jera tun da wurin to sai a saita in ba za a saita ba zai yi ba sai a gura ne mota ana duba tsaranka level ɗinka yan ajinka wani zai ce a ah, inna karamakum inda Allah a taɓakun aka inna karamakum inda Allah a taɓakun in ka aure kiras ɗin da ya wuce naka to in ba ka yi wasa ba sai dai ka ajiye abubuwa da yawa na suna na madu wani bawan Allah wani hamshakin gwani gwani kana alkur'ani ya aure gidan wata hamshakiya amma ta harfa kuɗi kawai sai Allah alarin manka ya fita gwani an fita kafin a dawo sai bai tarar ba ta mace tana ina shayin zaga da tsoro sun tafi lagos daga za su wuce london daga london nasu sai ya shuru su ba alfarma aka yi masa ba daga bari wutar ya ta yawa hajjiya magana shi wannan ayyaka madakin sun haƙoƙi da addini da wani ta ce wani haƙoƙi da addini da ba sai inda take bane ba duk shi goni so ya ringa tafiya da shi kaga shi kuma yayi lokal da yawa a cikin harkar tafiya ko to shi yasa ka dogo rabin ka wani lokacin ya fi. akwai wanda na sani shi ma ya tashi yin auren ya gama sa ya komai sai iyayen suka zo ganin gidan a matsayin za a kawo kayan suka ce wani gidan ai bai su bai ina a rushe can a gyara a rushe a gyara wani ga za bata masa rubuce ya ce da Allah ka bar shi tukuna ka koma gefe ka ba mu wata biyu ya turo ka rushe ginin aka yi sabo sana kawo ta kuma shi ma da kashi dai bata ta saboda ba rabin sa ba duk abin da zai kamar da aka rushe ginin aka ce bai yi ba ka yi sabo to duk abin da ya sai a rushe an yi sabo haka za a yi ta ta yi har dai wani karshe a rushe auren gaba daya a yi sabo to da haka wani lokacin ban ce gaba daya ko da yaushe ba ko da yaushe ba ne wani lokacin dukkan aure ko ga matan kan iya auren wanda ya wuce daga sosai ai take harata ki da tsaka ce yar talaka ma bacciya ki san ake yi ba abubuwa ba kauya irin wannan ko ko daga shi mijin ko kuma daga dangin mijin amma ba ko da yaushe bane an samu masu mutunci masu addini shi ta manzo Allah ya ce fadfar bi zati duk wannan abubuwan da ake faɗa akwai abubuwan da addini yake iya gyara su idan mutum yana da addini yanzu kama mutum idan ya wuce ta alamin ya fi ta kuɗi to yana da addini zai masa goron wannan ba an wuce an gane amma misali wayewarsa da tata level ɗin da tazara sosai karatunsa da nata tazara da yawa shi malami ne professor ne a jami'a mai research so yake samu cewa ta taimaka masa gun yin research ita kuma secondary kawai ta gama ko ba ba ta da niyyar karatu a ta da niyyar karatu wani wani abokin mai aure aure yarinya izinta hamsin da takwas ɗalibarsa shi iya auren ya ce ta karasa mango da aka zo gidan bayan wata ɗaya ya ce to izu biyun nan ta ce ai za ba laifi za a karasa kullum yana mata magana da ƙarshe dai sai haka ta ce wai malam islamiyya aka kawo ko gidan aure sai ce rike tilawa nan manya islamiyya kuma yanzu ne aure kaka takura mu in islamiyya ce to ka faɗa mun sai zaka hijabi in sa yi musa ba bado in kuma gidan aure ne ka bani da zaman aure na to kaga wata ba ta da yanzu mutum da yake so ya dauki yana professor jami'a yana son masu zama a academic life ya dauki irin wannan wata ba ta da niyya ba ta da ambition na karatu haka ba sa daidaita da kuma tazara language din da suke amfani da shi a juna abin da zai faɗa sai ya faɗa kalma simple a gurinsa a very difficult to ha, ko ba za ta gane to an sa samun aure ko kwanan da mawar ba Allah ya saki matarsa saboda wannan sanadiyar da ba yana son tana sansa amma ba sa daidaita level ɗinsu daban-daban ne duniya ta daban duniya su daban to kaga shi ma aka duba kafa'a ka duba kafa'a ta bangarori daban-daban daga shi ko ana duba kira ko wani ba Allah yana son shi tun yana yaro burinsa a duniya ko tun tana yarinya burinsa a duniya namiji mai kira kaza mai kira kaza mai kira kaza eh shi ma haka mace yi so mai kira kaza mai kira kaza mai kira kaza to mafi yawancin aka samu kuskure ya aure wacce ba mai wannan ba sai ya ta hararar wacce in bai wasa ma sai ko da ya burin sa iya mata guda ɗaya mai irin wannan kira to in bai samu wannan ba sai ka je yana magana auren ta biyu dan me dan ya samu wancan abin da take so tun na farko to kuma in ya samu mai wancan in bai wasa ba zai ɗaya adalci ba an gane me yake cewa shi za ka ji mace ta ce ta yi aure ta tun da ta aure ko mu'amala aure za yi tunanin tsohon duk wannan abin da yake janyowa to kuma dini abin da baya so kenan a ce za ku mu'amala aure amma shi yana hararo wata ke kina hararo wani a da shi sa Allah ce ma taba lakum fankihu ma taba wanda ya kwanta maka a wacce ta kwanta wacce ta kwanta maka a wanda kuma ya kwanta miki ai. shi sa ma aka ce ku je ku ga juna ko kai abin abu dindine to na ga shi wani abu ne mai matukar muhimmanci abin na gaba soyayya rabin soyayya mai yana da matukar muhimmanci sosai Eh, abin ka samu ciwon ɗinka tana son ka sosai shi kenan yana son ki sosai shi kenan amma ba ta son ka sai ubanta ya ce tun da dai shine ki je ki ji maganarsa wani akwai hatsari akwai hatsari ga rayuwarka akwai hatsari ga rayuwar yanka akwai hatsari ga ranka da dukiyarka da komai da komai dan wata nan sai ta shiga da shirin ya cewa to Allah ya taimaka za ka sake ta da wuri sai ta tafa man gallaza maka sai ta kura ma tana bakanta ma saboda me ka samu ka sake ta da wuri in ba ka sake in ta ka ta da wuri ba sai ka so ka tafi da wuri an gane ka tafi da wuri ko ana yin haka ko ba yi ka ji da yawa ko ka sai an kama misalai ba ko duk wanda ka bashi dama nan zai baka misalai birjik to shi yasa in an tashi aure a samu soyayya dama kuma addinin musulunci soyayya an fi so a ga za a a aure to in kuma shi gidan auren sai a ranga da soyayya shine malaman manzon manzo Allah halla bikran tula'ibuha watula ilm watula ilm watula ilm ana kiran dawa da abubuwa da yawa da na kawo kamar al'ada misali al'ada ma ana dubawa abin da yake gaisuwa a wani gurin a wani garin zagi ne ko abin da yake abinci a wani gurin a wani gurin guba ne da haka an sha aure zai ga wasu sun auro foreigners in ba wasa ba daga auren mafi yawanci ko bai lalace ba a jin daɗinsa saboda bambancin nan na al'ada da ɗabi'a to na shi ma in san samu ne in san samu ne a duba shi ma sai na gaba kuma lafiya ita ma lafiya na da kyau a duba a duba ta yanayin lafiyar namiji yanayin lafiyar musamman to dai akwai abubuwa da yawa wannan kaɗai ne daga shi da na faɗa domin mu hararo su in za ka aure ya kamata ka consider ɗin wannan to sai dai wani ko ta zai ta kaji sai zai yana wa shi a mai kaza a duba kaza a duba kaza to wanda ma zai zo ake nema wanda zai fito ake nema ba wai mai kira kaza ko mai kaza ko mai kaza ba da yawa yan matan suna kamar da wani wata bayar Allah yadda ɗaya wajen shekara talatin a duniya budurwa ba ta fata da aure sai wani ya fito yana santa sai ake gaya mun sai na ce kun yi bincike ta ce bincime bincike su muke a kore shi ya rage shekara talatin madara wani wani ya fito mace kai aka ci a bincike ta ce ai ko maye ne ba shi zuwa ta gare mata maye a gurin mata ka san me ake nufi da maye a gurin mata shi wata ko maye ne ba su zuwa ba za a bincike ne saboda ta zauna da yawa to kuma akwai wata al'ada ita ma da muka aje mai kyau ce a lokacin za ka zauna da ya sai ka ce wai sai ta fitar da mutum wai ta je ta kawo miji. kai ba za ka taimaka ta kawo mijin ba wata ba za ta taimaka ba wanta ba zai taimaka ba kaninta ba zai taimaka ba a shi ma yana da kyau wata al'ada ta sabon manzon a sarasin da ake yi a zo kamar yadda sai da tunawa hafsa lokacin da mijinta ta rasu sai na umar radiyallahu anhu ya samu abubakar ya ce hafsa fa ta ya su ka sani shin kana da muradi ne abubakar ya shiru ya samu sai na usman ya ce hafsa ta ya su, in kana so in baka yace ka bani kwana biyu bayan kwana biyu sai dawo ke ce mata ce yanzu na aura na ga bani da bukatar aure wannan ma fiƙi ne mai zaman kansa shi yasa wannan muka ce za mu fara da lakca ce mai zaman kansa wanda aka fara da sauri ka ji ba ka da bukatar aure amma yanzu kawai wani sai ya zo wucewa ba bai ji bai gani ba fa kawai ya zo wucewa sai a ce Ka ga wancan kuwa wannan fa ba zaura ce wallahi sai ta gawawa ah to a yin dai za a daidaita muna shi ba fashirin ba komai shi yasa easy com easy go shikenan easily sai a kawo ta kawai ba shirin ba niyya ba komai komai ce ai yanzu ba da kuɗi wani sai ce to kenan na baka salaki da dubu ashirin ne na baka kuma zai bada sadakin ba zai dinga shi kuma abinci da ita da kullum ba almuhim dai sai ce gaba na kwana bayan kwana bai ce na ga ba da muradin aure a wannan lokaci kaga cewa ba da muradin aure ai baka da sha'awa aure tun a lokacin da kai ma za ka iya ba da amsa kenan ya auna wasu abubuwa kenan ko sai da zai auna kaza ya auna kaza ya auna kaza to ana awa kenan sai na zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai manzo Allah ya nemi Hafsa to bayan manzo Allah ya nemi Hafsa magana ta fito shi sai sa Abu Bakar samu Umar radiyallahu anhu yake ce masa ne lokacin wata kila lokacin da ka faɗa magana akan Hafsa ka jawo shi da ban baka amsa ba ko je ya eh tabbasa na jawo shi yace abin da ya da manzo Allah ya ambace ta to sai zama in na baka amsa a daidai lokacin na bayyana sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma ce ban da muradi wata kila manzo Allah zai iya cewa ya basa kuma ya kama Hafsa ya gidan sai na Umar ya kamata a ce ko ma yana da muradi ko ga ina manzo Allah ya fasa sai me da nake son nuna a gurin ga ba laifi bane mahaifi ya ga wanda ya ce ya hada kamar yadda aka saba da al'ada ko wani dan uwa wanda yake ya dace sai a gaito shi gidan sai a ce kai daga gidan suwa ne da gaishe shi in yaje ji kuma sai a ce da yake kaiwa yayin kirwa shi kenan ta kawo masa ruwa kuma sun gaya sun yi gaba sai ga ya fara zuwa gidan akai akai eh, in yaje ya tarin daga zai ce wai ina wancan kowa? su ce ai zata makaranta shi kenan an faɗa daga cikin hikima aka hada ba cewa ka kaje ka abin da to akwai dai hanyoyi da yawa da maka bari wani irin wani ya kamata a koma musu amma dai yana da wahala kai tsaye a ce maka wance ya kamata ka aura kai karan kanka ko a ce miki wani ya kamata ki aura Allah dai ce fanki huma qaba lakum ku aure wanda ka kwanta muku are da ka sai mu ci gaba da karatu da tambayar ka ta jama'a da kashi na'am hadisi na 25 حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله فيها ما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ما ليس حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة أنا شكل من يمن يم ما لما أدين المسلمين شو ما استغواري توران الله شاء كما ببن ما لم يلغي شيء أبوان داك فلا أغير الشيوى يا aikin هذه ɗaya ɗaya su saba'in yake faɗa karo na saba'in yakin yace wannan gurin na zo su ɗaya ɗaya saba'in duk sanda na zan ce ya Allah ka dawo da ni wannan guri Allah ka maimaita mun zuwa wannan guri in ce to a karo na saba'in ina jin kunyar in ce Allah ya dawo da ni kuma da ya koma gida ba da iya sai Allah ya magana su amma duk su ya ruwa ce Allah ka dawo da mu ko kuma Allah ya dawo da shi Allah ya masa rahama yace hadatha hisham ibn urwa akhbarani abi urwa عروة ibn zubayr qala akhbaratni asma'u masha Allah kaji jika ya rawaita daga mahaifinsa mahaifinsa ya rawaita daga mahaifiyarsa kaka take haka ake so gida da zama ilimi eh haka ake so iyaye su gada abubuwan su arziki su ma ƴaƴan su gada wa ƴaƴansu sai ka gana daga mahaifina daga kakana irin wannan girma ka girma har yake cewa akhbaratni ummi mahaifiyata ta bani labari wace mahaifiyata ta asma'u bintu abi bakr za su nufa tsayi kenan babbar sahabiya yar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna ma yafatar khalifa nabi as-siddiq ko sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu kuma matar az-zubair ibn al-awwam hawariyu nabi sallallahu alaihi wasallam dan na kashin manzon Allah alaihi salatu wasallam shi ma ɗaya daga cikin da aka bishara da aljanna sannan ita sahabiya mahaifinta sahabi ɗanta abdullahi bin zubair sahabi shine bacin na farko da aka haifa a madina bayan hijira sai ta shekara ɗari a duniya haƙuranta ba su zube ba hankalinta bai bushe ba a gina sai na abu za ta ne kai inda lokaci wata za mu kara bayani kawai take cewa a tattini ummi mahaifiyata ta zo min ba can ita mahaifiyarta ba musulma ba ce ba ta musulunta ba na kira bar sai na abu radiyallahu anhu ta ce raghibatan tana mai kwaɗayin tana mai kwaɗayin wato sadarwa ta mai kwaɗayin um, mata zumunci mai kwaɗayi a gurin abin da zan mata na kyautatawa tsakanin ɗa ɗaya da mahaifiya fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar raghimatan wato tana mai kyamatar musulunci amma kuma dole ta kawo ta saboda bukata ba ta da hali ita ba musulma mace ko ba ra'ayin musulunci take ba amma saboda rashin hali dole ta kawo ta shine ma'anar rahi matan wasu fasara ce rahi matan wato tana mai kwaɗayin addinin musulunci a baka bane inda rahi matan tana kwaɗayin addinin musulunci a su kwana za ka ta gurin maza Allah ko a ce gashi ta zo za ta musulunci na'am فسألت النبي صلى الله عليه وسلم تجسل تنبي من الله صلى الله عليه وسلم نتشي متني أصيلها شن سار زمن شن تنكوت تامتا سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم شي نعم سيما إيه شي سار زمن شن تنكوت تامتا كاغانا يانا نمي دي دابن سامن ما ذا صلى الله عليه وسلم صلى الله الله عليه وسلم hukuncin sa wala illahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi mai fita ce ta zo amma sai ta jira sai ta ji hukunci daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata na'am ki dai sare zumuncin ta qala ibn uyana ibn uyana ya ce fa anzala Allah sai Allah ya sukar da fiha akan wannan magana ta asma'u la yanhaqu Allah 'an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah baya hana ku game da waɗanda ba su yaƙe ku a addini ba ba su fitar da ku daga gidajenku ba an ruhun ku kyautata musu eh ku musu ihsani wa tuqsidu ilaihim kuma ku musu adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci in kuna zaune kasa ɗaya ga ginin ka gidan ojo ko gidan omako to kuna zaune baya ya tsaka. baya cin zarafin ka baya cin mutuncin ka to Allah bai hana ka kyautata masa ba an gane wato ayoyin alqur'ani wani lokacin a dauko wasu da suke magana akan wani yanayi sai a mai da su general gaba ɗaya wani yanayi wanda kuma ba daidai bane akwai ayoyin da suke magana fa idan sulaka al-ashrul hurum faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum wa quluhum wa ahsuruhum wa qulu lahum kullu marsad suna da gurin ajiye su ko وقاتل المشركين كافة kama a rake na nafin alladina yuqatilunakum kenan ko wa qatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum kamar yadda wata ayat ta faɗa to da haka in mutum bai lura ba sai dauko ayat ba a gurin zaman ta ba sai a ajiye amma Allah Allah cewa la yanhaakum Allah Allah bai hana ku kyautatawa ku mutuntawa ku ɗasa da wa'inda lam yuqatilukum fi dini ba su yaƙe ku akan addini ba kenan kun yi faɗa akan duniya wannan baya cikin layi akan sayar sayarwa sai sabani samu ai wannan ko dan wanka musulmi za ku iya yi amma kuka fada akan addini to nan shine walan yukhrijukum min diyarikum kore ku da gidajen ku ba bai hana ku me ba an tabarruhum ku kyautata musu wa tuqsitu ilaihim ku yi musu adalci duk abin da ya tashi ai faɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba a zo gurin ka kawo kara to ka duba mai gaskiya in gaskiya ta musulmi ce ka bashi in gaskiya ta wanda ba musulmi ba ce ka bashi saboda mai inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci inna ma yanhaakum Allah wanda Allah yake hana ku dakawa da su a alladhina qatalukum fi din su ne suka yaƙe ku akan addini wa akhrajukum min diyarikum suka kore ku daga garuruwan ku da gidajen ku wa zaharu ala ikhrajikum kuma suka goyi baya suka karfafi juna akan lalle a kore ku an tabarruhu an wallahu ku dauke su a matsayin masoya ku ringa support din ku mutum yana kinka kana san su to wannan shine abin da Allah ya hana wa ta yatawalla fa ulai kuma zalimin ne, wanda dauke su a ban data a baban abota to wannan shine azzalim an gane to shine wannan aya ta toka kaga wannan baya hana cewa in mahaifiya ko da mushrika ce mahaifi ko da mushrike ne lalle yana da haƙƙi na kyautatawa akan haka duniya hadathana musa qal hadathana abdul aziz ibn muslim an عبد الله بن جيران قال سمعت ابن عمر يقول راى عمر حله سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعه واذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلال فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها وتكس أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم daga موسى yake cewa abdulaziz ya faɗa mana wannan hadisin daga abdullahi bin dinar قال إجت وسمعت ابن عمر ماجع عبد الله بن عمر يقول لنا رأى عمر حلة سيراء عمر يا جو وتر حلة أما لا يجتوا حلة شنو اللي جات أصل الناس up and down نتاك يا إري بها سمن دك أصل شنو كاسامي حلة سيراء كم وتسكي ده siliki a jiki da yawa shine alharir shine ma'anar siyara shi da hariri da yawa a jikinsa tuba'u ana ce da ita a kasuwa a wata riwayar ya ganta gurin uqarid tamimi rukari wani babban hamshakin dan kasuwa ne mai sada kulloli yana sada riguna na asin da asin yana kai wa manyan sarakunan duniya na wannan lokacin to sai sai na umar ke ganin cewa inda in za ka wancan manyan sarakunan wanda ya bisu cancanta ai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ke ba manzo Allah wannan shawara yace ya rasulullahi manzo Allah ibta' hadhihi manzo Allah ya kamata ka sai wannan falbasa kallata ta yawmal jumu'ati ranar juma'a wa idza ja'aka alwufudu da kuma idan kai ba hakan yana nuna mana ne lalle ba laifi duk girman matsayinka na ƙasa da kai ya baka shawara wani abu duk matsayinka ga sai na Umar ya ba manzo Allah wannan shawara abu na biyu kuma sanannen abu ne na gurin sahabbai lalle ranar juma'a ana kwalliya ko a wata ruwaya ma hadda ranar idi wani azizi shine asali a gurin kwalliya ranar juma'a da ranar idi eh, shi yasa sai ne ga hulun nan ta dace ta girma shi lalle ta manyan mutane shi, sai ce matsala ta siya kan ka saka ranar juma'a da kuma in kai baki da ranar idi wa idan da aka rukudu da kuma in baki sun zo maka qala sai manzo Allah yake cewa inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa la wanda yake sa wannan shine wanda ba shi da rabo a lafira man la khalaqa man la hadda wala nasiba lahu wanda ba shi da rabo shine yake sa wannan saboda alhariri haramun ne ga namiji a addinin musulunci ko amma mata ba haramun bane su sa aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin da mata yan kwalista ne da da da wakiya na to shi yasa maza ce wannan wanda yake sa irin wannan alharirin a wanda ba shi da rabo kenan a lafira haka ba yana nufin cewa addinin musulunci ba shi da tsalle ba yana da kyau sai zo mai tsafta addinin musulunci tsafta abinda dai ba a so ka wuce gona da iri wurin sa kaya ba a so a ganka dukun dukun kuma ba a so ka wuce gona da iri gurin sa kaya albashin ka yafan dubu ɗari biyu ba amma kana sa kayan da alibi ya kawai da wanda ba sai kashe dubu hamsin a yi abubuwan shi ba mako kuma kana kashe future ka eh wani dubu hamsin da gasa inda masa kai a cikin albashi wani lokacin sai ka balaga albashin sai juya ya juya ya juya ya kama ita amma kamar in ka sa ta a kullum fa kodewa zai kai tana ta har ta wuce ta narke ta da haka wannan magana yana cewa duk wanda yake da la da kullum da man kana fi qalbi misqal dharratin min kibr wanda yake da girman kai gurgudan kwayar zarra ba zai shiga aljanna ba wato sai an je wuta a masa kiremu an wanke wannan girman kan saboda inda yana da imani shi ne gurgudan kwayar zarra ai ba zai dawo ma a wuta ba ko Ko sai wani sajin sabai ya cewa manzo Allah ɗaya daga cikin yana so ya gani gaskiya mai kyau takalmin sa mai kyau ɗaya daga cikin sabai kenan yace ɗaya daga cikin yana so ya gani gaskiya mai kyau takalmin sa mai kyau manzo Allah ya ce masa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son kyau Eh, ka fito ka fes, fes, kwas kwas fes, test da kai abu ne mai kyau ka fito addinin musulunci lafiyayye mutum mai tsarta a ranka musulmin sosai ba ɗan tagadin tagadin ba abu ne mai kyau amma ka zama bawar riga wani wani abu ne da zama ka samu abin hawan ka lafiyayye daidai gwargwado abu ne mai kyau amma ka zama bawan abin hawa ka sa dubu ɗari biyu da hamsin, miliyan ɗari biyu da hamsin ka siyo mota a ƙasar da wanda suna mutuwa a rasa kafin da za a samu sai an sa masa kwali wani kuma ka san ba addinin musulunci bane za ka dai kadarin kada hanko wa ka ka kadhalika ja'alnakum ummatan wasaqan da ka ne yana da kyau to ka wannan ba wai riga ake gudu ba zama manzo Allah bai gyara masa cewa mai, a bai kamata a kwalliyar ranar juma'a ba kuma wani abu ne na biyu da zamu ya kamata a magana a kansa ran juma'a na so kai kwalliya kai waye sai ka ga wani mutum har kawai da gurin kare kansa zai zarce masallacin juma'a kuma so yake da wanda ya wanke kayansa farare kalkal ya sa turare ya yi wanka so yake su haɗa sau kadam bil wankasa wal shi kuma da kirci da zaɓa da annaki haɗin, za a zo a gona ya goga masa bakin mai Ya zuwa nan ko ya jera maka saboda addini a zuciyarsa ya zai ji ya sallar tsumani na ka bai dace da shi sa manzo Allah duk wanda ya ci tafarnuwa ko shi albasa kai je mana masallaci ko saboda kai cutar da masallaci fa innal mala'ikata ta'adda mimma yata'adda minhu banu adam mala'iku ma suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi wannan tafarnau daga cikin albasa tana smelling to kenan ana cikin sallah kuma tafarnau ko albasa ko taba musamman ma taba a ruwa idan eh, tafarnau da albasa ya halarci ce a ci amma saboda warinta bai halitta ka cika da masallaci ba akalla sai ka yi burushu kai wani abin da zai tafi da shi to balantana kuma ka sha taba in taba kankanta haramun ne kuma wannan warin haramun na biyu kenan zuwa da shi masallaci an je an yana cikin bata an ce oh, ka ce oho. duk mutane suna kawo da suna tattoshewa da aka wani alwurar da shi sosai da sosai manzo Allah bai gyara masu cewa lallai ba za a je masallacin juma'a da kwalliya ba sai masu shi saboda wani abu ne sananne abin da yake da gyara a shi shine wannan yanayin rigar irin wannan rigar ba ce da musulmi wanda yake sata sai wanda ba shi da rabo a lafiya wato ga haramun ne mutum ya sa riga ta siliki kenan in dai namiji ne shi shikenan sai magana ta wuce fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bi hulal sai kuwa kawo manzo Allah kyautar hulloli daban-daban kala kala a kawo masa fa arsala ila umara bi hulal ka kasa manzo aka kawo masa kayayyaki eh ba irin shehun namu bane na zamani sai a kawo miliyoyin gidan shehu shikenan manya manyan muridai sai a shiga wata kalmar suna da wannan miliyoyin su murudan nan ba za su sa ji a faransa wataƙila ya kokarin an kama miliyan goma sai a je a ceto kuɗi ku fito da dubu goma ko a zo da dubu ɗari sai a ba wancan dubu biyar wancan dubu biyu wancan dubu ɗaya da da gwarwa amma a ba ka yake za a rabawa yake ko da yaushe rabo yake wani ya taɓa zuwa gurman za Allah za Allah ya ba shi dabbobin cikin tsakanin dutse da dutse duk dabbobin ne ya shirkora da ne. ya tafi garin suna kai jama'a kuma sun ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyauta wanda baya tsoron talauci shi kawai kamfanin da aka masa wazin da aka masa duke aka shi kenan wannan dukiyar da ba su dabbobi tsakanin dutse da shi shine tafi yana kamfan amma fa wanda yake irin wannan kyauta shine wani lokacin sai a fara muku ba dora yake ba gidansa wani lokacin sai a wata guda abincinsu shine fiye da wata ma abincinsu shine dabino da ruwa shi yasa wani lokacin sai an taba sa wani debate tsakanin yara shi manzo Allah mai kuɗi ne ko talaka eh mai kuɗi ne to yake kwana da kwanaki babu abinci a gidansa ba dole girki eh gudunmuwar da yake da sadaka to duk da haka me yake da sadaka ne an rasa abincin da za a ci a rana sai da bino da ruwa bukatun jama'a ne a gaban bukatun da haka shi manzo Allah ba za ka kira shi mai kuɗi kai tsaye ba kuma ya suraka kai tsaye ba akan harkar biyan bukata Allah ya masa halin da duk wani abu da mai kuɗi zai yi samu lada da sa Allah ya ba shi wannan damar yana ne kuma duk wata wahala da talaka zai sha ya samu ladan talaucin shi ma Allah ya ba shi wannan ne kaga shi mai kuɗi ne ta wancan bangaren talaka ne wannan bangaren duk wata zarar da talaka zai samu yana da shi zarar da mai kuɗi zai samu za mu alif da kuro bil ujuri yana shi ko eh wancan asabar da sauransu duk yana shi shi ma alayhi salatu wasallam shi sa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same ka talaka ce ya wadata ka ya wadata ka daga bukata a gurin mutane an gane to da haka dai manzara sallallahu alaihi wasallam yana da wani an kawo abubuwa rabawa yake baya yin babake rai ha babba shi kenan shi kadai wata kalmar suna da abubuwa to da yana cikin rabon daga cikin rabon wanda daga cikin wanda aka ba wannan hulla din sai ka tura ta aka yi Umar da aka yi Umar sai Umar ce kai fa albasuha kai ya za'i na sa wa kad qulta biha ma kulta bayan ka fada abin da ka faɗa ya manzo Allah manzo Allah ya ce me sa wannan wanda ba shi da rabo ne ko ke rinji wannan darban ke ya gina da kyau kan zaba baka gane baka da ba ka koma gefe ba in wanda sai karba koma gefe sai fara surutai a zo na ka tambaya sai ya zo ki tambaya maza ya zai yi nasa bayan ka ce wanda ya gisa wani shi wanda ba shi da rabo sai maza ya ce inni lam u'tika hali talbasa a ya ce ban baka dan ka sa ba walakin tabi'aha na baka idan ka siyar aw taksuha ko kuma ka ba wani yasa wato ko mace ko kuma wanda ya halatta yasa ko fa arsala biha umaru sai umar ya tura da ita ila akhin lahu min ahli makkah zuwa wani dan uwansa da shi mutanen makka qabla an yuslima lokacin ba musulmi bane shi wannan shine point din ma cikin hadisi kaga dan uwansa ba musulmi bane sai ya bada wannan hulla akai masa dan ya je ya sa hulla bai halatta namiji ya sa ba amma kuma siyar da ita da sa da siyar da kai ita da kudin ta duk ba haramun bane ko tunda ya halatta mata su samu da kuma musulmi da ka iya bashi kyautar sa kuma wani ya nuna mana shi sa Imam Bukhari kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babun wanda ya wa dan uwansa mushriki kyauta dan uwa ko da mushriki ne ba ma uwa ko uba ba ko mushriki ne dan za ku ya dasawa da shi hatta kanka ba shi kyauta ko ya baka kyauta a shi hadisi akwai abubuwa da yawa amma duba da lokaci kuma muna so mu cimma hadisi na gaba sai ya bar shi haka babun la yasubbu walidayhi babun da yake bayanin cewa lallai ila kan mutum ya zagi mahaifansa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم, أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه وانا ريت من شيء إشارة دوا قريشي كومو شمكمانشنس أباه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min al-kaba'ir arwai imam bukhari yake cewa ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir salatan shin bana ba ku labarin mafi girman zunubai ba zunuban da suka ne girma a baya mun wuce cewa masu cewa zunubai ma akwai babban akwai karami mun amsa wannan ko kaga kenan akwai kaba'ir akwai akbar al-kaba'ir kuma akwai sarai ko ana magana wannan matakan akwai kaba'ir akwai asfagair akwai alkabai akwai kuma akbarin kabai ko ai din ma ba mataki ɗaya bane eh uququl walidain yana cikin kabai amma da shi da shirka an gane na haka su ma haka azurbai ba ɗaya suke amma duk wanda ya duba wanda aka saba wato wannan babban zunubi an gane wannan mun yi wannan bayanin a baya to maza ake cewa shin bana ba ku labarin mafiya girman zunubai ba wato ana nufin kamar yadda ruwa ta fassara daga cikin mafiya girman zunubai sai suka ce ya manzo Allah ka ba mu labari to daga cikin sai yake ce musu me min kaba yana daga cikin manyan manyan zunuban an ma rajul walidayhi mutum ya zagi mahaifansa fa qalu kayfa yashtimu ya za a yi mutum ya zagi mahaifansa duk wanda ke tabi'a kyakkyawa ba zai iya zagi mahaifansa ba in dai ko ba yana jin normal ba ko bai iya zagin mahaifansa ba ba sai maza ce ya shi rajula fa ya shi mu abahu ummuhu ya je ya zagi wani shi kuma wancan sai ya ci zarafin iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa a wata riwaya ya zagi mahaifinsa shi ma ya zagi mahaifinsa ya zagi mahaifiyarsa ya zagi mahaifiyarsa nan ce zagi ba ce an yi a shari'a ba ba da ke da ashashim a larabci shine duk wata aibatawa ko munantawa ko irin kai black painting din mutum ko ka faɗi bakaƙen maganganu a kansa to duk kalmomin da suke kawo a ci zarafin iyaye a ci mutuncinsu su ne zagi wannan hadisi yana cikin asali na wani hukuncin adalin sun ci yakin da mai saddu zari'a asal saddu zari'a toshe kafa barna ke toshe kafa barna Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm ta kuje ku zagi allolin wasu wanda suke bauta wani Allah eh haka kawai ka ne ka samu mai bauta gunki ka zagi gumakansa ka samu mai bauta saniya ka zagi saniyarsa shi kuma ya tashi mai zai sai ka kaiwa mai kafa girmamawa mai kake bautawa shi ma sai ya zaga zagin saniyarsa bai cancanta zage ta bane ta cancanta mana an bauta mata a wani Allah ko ai ko dan ka nuna masa saniyar ba ta kyauta ba za ka je ka aibata ta ka nuna masa amma an kai hakan me zai faru wani zunubin da ya fi wannan girma to da aka sai Allah ce to kakkai me yasa saddu zari'a duk abin da yake halal ne amma an ka shi da daga zuwa ga wani abin da yake haramun to ya zama shi ma haramun din alwasila ta'khudhu hukm hukumar gaya, eh hanya ta daukar hukuncin inda za ta kai ka an gane hanya ta daukar hukuncin me inda za ta kai ka Ka kaga manzo Allah cewa eh, min al-kaba'ir ko kuma wata ruwaya ma la'ana Allah man la'ana walidayhi duk wanda ya la'anci iyayensa Allah ya la'ance shi kuma min al-kaba'ir a cikin manyan manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa suka ce kai manzo Allah ya zagi mutum ya zagi iyayensa sai ce a ah, ka zagi mahaifin wani shi ma ya zagi mahaifinka ka ka zagi mahaifinka kenan ka zagi mahaifinka shi ma ya zagi mahaifinka ka zagi mahaifinka kenan to shine abin da ake kira sabbin zari'a yanzu idan ka ce wa mutum yana cikin manya-manyan zunubai mutum ya koya wa 'ya'yansa ɗabi'u na kiristoci ya cikin taɓewa sai ce maka ah, a ya zai mutum ya koya 'ya'yansa ɗabi'u na kiristoci sai ka ce masa eh mana ya ɗauke su ya kai su makarantar sama dan sun suna yara kai yanzu idan aka maka 'ya'yan wayancan na ce madan faɗina nufin wacce take ba musulma ba kanka ce ma ya madan ana nufin ba a ah, asali na nafi ka gane mai nake idan aka muka yayan wayan can ka ce koya musu karatu saboda Allah an kai musulmin sosai ne ba za ka kokari ka cuccusa musu tabi'a ta addinin musulunci ba za ka kuma za ka yi ba me kake kwadari ka jawo su ko to kai kuma ita wace gauna ce za ka yayan ka yan ƙanana yan shekara biyu uku baby care play group ba ta cusa musu ba ɗabi'u da yawa da wasu ka taso da su suna ganin daidai ne yana ganin mahaifarsa is too local abubuwa common baya ganewa eh is this has gone ko haka suke cewa Ba ga kai ne ka janyo tukunna hanyar da za ka iya kaiwa zuwa ga wannan kuma mun gani da yawa kuma muna gani an kai eh, yan makaranta an kai su irin wannan makarantun saboda ana so su samu turanci ko su samu turanci kuma su ture addini a gefe to da yana cikin irin wannan yake janyowa abin da kake nema daban asalin abin da kake nema ba haramun bane ka dauki ɗanka ka kai gurin wanda ba musulmi bai koya masa ba haramun bane in dai abin da zai koya masa din halal ne to amma me yake faruwa in ka dai sai a cusa musu dabi'u da al'adu wanda ba na addini ba to in dai ko ka za ta faru haramun ne saboda mai alwasila ta akudu hukumal gaya hanya tana ɗauka hukunci inda za ta kai ka an gane shine ma'anar saddu gari a haka jama'a malamin malikiya suna yawan faɗa ko e toshe ka babbarna duk abin da zai dauke ka shi halal ne amma zai ka zuwa ga wani abin da ba halal ba sai a bar shi kawai ka gani watakila wancan mutumin da ka zaga ya da zagi ne saboda ya maka wani abin da ya fusata ka ko wani za'u sayyi'ati cin mithluha E, sakamakon mummuna mummuna kwatan ya munanta maka ganin ya kamata ka munanta masa amma kuma sai kake tsoron idan ka munanta masa ta hanyar zagi wata gina kai ma zagi naka iya shi sa wani bawa Allah a nan ya burge ni ka san wani lokacin zagin ma iya ne wallahi yawa ne in ka iya zagin sai a zage ka amma karama ta salon da karama zagin fiye ma da zagin wani bawa Allah ya zage shi ya ci mutuncinsa a gaban mutane ice wani yi haƙuri ka daina zagin saboda ni in ka zage ni ka ci mutunci nan ƙarshe iyayena na mutunci ne ko baka da iyayen da zan zaga dama iyayenka kafin a zage su ma ai zaga bugun su ka iya ramawa iya rama saboda shi ya gani ta amma za a zage a samu iyayen su daidai tukunu amma wannan nasa suna sama naka suna so almuhim da aka kakka zagu janyo iyayen ka zagi to kuma inda abin ya fi muni shine ya kasance kana da matar da take zagin mahaifanka shi da abin ya fi muni da su munin ya yi yawa duk wani abu ko inda munin ya fi muni shine mai mutum ya kasance in ba su oko sama da su wannan idan an ce yana cikin kaba'ir ka danyo mahaifanka zagi ina kuma kabilar ta fi cewa ka je kai sata ka dunguma sata ka gudu a zuwa kawo mahaifinka ba sa yi ko ka je ka kashe ka gudu a zuwa kama mahaifinka da cizo ɗan shekara 60-70 a kai a rufe akwai kabila ta fi wannan duk wani abu da zai zanyi wurin mahaifa ya bashi ko jarakti ko jarakti ko kai tsaye ko kai kai ce haramun ne shi sa bai an gaya ma kakka faɗa kaza kakka faɗa kaza wala ta kullahu ma ofin ولا تنهروا ما قل لهما فلا تقول لهما كيف فلا تقول لهما أفن ولا تنهروا ما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح حد من رحمة القرى في حلوة كبار بها سيرا بقى أنجم ونجم رأيها أنجم فلا ما كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف سكنا ما تنكوكا نجاؤوا جيبا نعم حديث نجم حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث ابن سفيان يزعم أن عروة ابن عياض أخبره أنه سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله أن يتسب الرجل لوالديه إيجي تشوى ياجي عبد الله بن عمرو بن العاص ينا تشوى min al-kaba'ir yana cikin zunubai a gurin Allah yana cikin manyan manyan zunubai a gurin wa a gurin Allah kai yana ganin ka ba komai bane to kusan a gurin Allah babba ne kamar Allah ya faɗa hadithatul ibti ko yace in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina da yawa inda abu zai balbalce mutum ya kwaɗe wasu a lahira shine ringa yin wasu abubuwa a duniya yana ganin ba komai bane amma a gurin Allah manya manya ne kaga to shi tunda yana ganin ba komai bane zai tara su da yawa kenan kuma ya je lahira ya gansu sun zame masa jangon Allah ya kiyaye mu shi yasa wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allah 'azim shi yasa manzo Allah wannan zai cewa innal 'abdu la yatakallamu bi kalimati bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nar ab'ad ma bayna al-mashriq wal maghrib annaka saritu kaban kana إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يشعر أنها تبلغ ما بلغت يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ذا رواية وديوة واللغة باوا يكن فلت كلمة أو ترواية من سخط الله وسكت سنة جنيو فشن الله baya jin cewa ta babbar kalma ce baya ganin muninta amma wannan munin kalmar a gurin Allah ta sa ya zami a jahannama nisan kamar gabas da yamma mawudana da wafarata to shi yasa duk abin da ka dace kabira ta kan raina shi mun faɗa kwanaki yana shi abin da ke mai ko da kankanin zunubi ya zama babba shine raina zunubi saboda kare raina zunubin kare wanda ake saba wa kenan ko zunubi sa'o kenan to in kare raina yanzu zunubin ya karfin abin da kai a kare na wanda ya hana din kenan to za shi abin da ke mai da karamin zunubi ba to shi sa anan sai yake ce maka inna Allah kai a gurin ka ba komai zuka sa a gurin Allah babban abu ne kama shirya hukuncin da zaka tara punishment din da zaka fuskanta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kiyashe mu shi yace min al-kaba'ir inda Allah yana cikin manya manyan zunubai a gurin Allah an yattasibba ar-rajulu liwalidayhi da ya jawo wa iyayensa zagi idan kuma ka juya abin yana cikin abubuwa masu kyau a gurin Allah kenan ko da ya dan yawa mahaifansa yabo ko ba haka bane ka dai kai abin kirki an to Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu eh shi yasa manzo Allah yake cewa ai da yana daga cikin kyawawan aiki na mahaifinsa wanda ranar alkiyama zai karu da shi zai aikata alkhairi su samu wannan ladan saboda su ne su zuwa duniya kuma wata ruwaya manzo Allah ya cewa idan mutum ya mutu ayyukan su gaba ɗaya sun tsaya abubuwa guda uku da shi akwai ɗaya na gari mai masa addu'a kaga to kaga ɗaya na gari duk aikin da yayi na alkhairi saboda alwaladu min kasbi abihi inji manzo Allah sallallahu alaihi ɗaya cikin aikin dan mahaifinsa Allah ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a ko sai manzo Allah ce alwaladu min kasbi abihi tsarin ba zai samu komai ba abin da zaka samu sai aikin da kai da kanka aiki na ba zai amfana maka ba aikin ka ba zai amfa namun ba kamar yadda zunubi na ba zai cutar kai ba zunubi ka ba zai cutar da ni ba to amma aikin da yana samun mahaifansa to shi yasa duk lokacin da kai wani aiki na alkhairi ko kai sadaka ko kai kyauta ko ka taimaka akai wa iyayenka addu'a to wannan yana cikin ayyuka na alkhairi ma za ka iyayenka su ringa jin daɗi ko suna da ko ba su da rai kamar yadda kishiyar su yake lokacin da kawai mummunan aiki kan yi masa zagi na shi munanan manya manyan zunubai amma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina ga sai mu tsaya a nan inda mun yi awa ɗaya mun yi ta baki zamu rinka awa ɗaya abin da muka faɗa ne dai Allah ka ba mu rana kuskuren mu ya Allah ka yafe mana Allah ka zama da ƙasar mu lafiya Allah ka sa irin mu zo eh, ne amfani a gare mu duniya da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin da ake nufi da zuhuri gudun duniya wani yaro an ce zuhuri ya ce wani zuhurin ne aka ce gudun duniya ce to gudun duniya wa ya shi ko ya ba hanyar lahira ba ne ya tafi abin da ake nufi da gudun duniya shine kakka shantake a duniya kaman manta da cewa akwai alkiyama akwai hisabi me aka yake nufi cin da dani da kai da kowa ba wanda ya san cewa zan iya kaiwa gobe ko nan ba mai tabbas za a tashi da shi ran mu da'a hannun Allah yake kuma lokaci yayi shi ke na tafiya zan to ya kamata ko da shi ka zama ever ready da haka shine ma'ana zuri na hakika ya kasance kai abinda Allah ya ce kai ka bar abin da Allah ya ce ka bari to amma akwai zuwa da yake ya wuce wannan level din ne me abu ko da halal ne in ya zama zai shantakar da gani daga lahira sai ka ajiye shi ko me ko halal ne shi za ga wasu masu zuwa ba sa cin nama da yawa misali wani ma baya cin nama ta kamar imamun nawawi alaihi rahmatullah baya cin yayin itatuwa cewa ya saboda garin cike yake da gonaki da aka yi wa hajjar wato aka hana su sarrafi a cikin dukiyoyinsu to bai san dan itatuwan wa zai ci ba kai zai ci na wancan da yake da shuba shi yasa kawai sai ya hakura shi gaba ɗaya to mai zuwa kenan in ya ga akwai shuba a cikin abu halalin tsantsa zai iya ɗauka amma abin da yake da probability zai zama halal ko zai zama akwai shafa ɗaya ba zai ba kwanaki satin da ya wuce ne ko wani satin muka bada labarin abu hanifa ba ko yana sai da kayayyaki ya kawo wa kwastoma ɗin take cewa to wannan kayan guda goma ga wannan kayan ya da aibu kaza da aka duk wanda zaka sayo ka nuna masa wannan aibun ya siya yana tsane da ya tashi wancan ɗan kasuwa sai ya sayar da guda goma ya manta ya bayyana wannan aibun da aka kuɗin guda goma gaba ɗaya sai ya sadaka da shi kaga mai zuhudu Da bai ce bari ɗauki kuɗin guda tara ba tana na tar halalin malalin zalal an tsara halal ne ko amma ta goma ita ce ake da ɗan shubuwa a kai sai kawai ke ganin tun da dukiyar ta kuɗa da wannan tufafin da aka siyar <clears throat> ba tare da an bayyana wa wanda ya zo siya aibinsa ba kamar duk shubuwa ta shiga ko za ce famanitta ka shubahati fa qalitta bar al-dini wa ardi to wannan shine zuhudi na haƙiƙa na gaske shine duk abin da yake akwai shubuwa a ciki zaka bar shi kuma da halal da zai shantakar da kai yanzu akwai wani manya manyan malaman da in sun tashi cin abinci suna duba wani irin nau'in abinci ba wani abincin kan zai samu nauyin jiki da kasala da barci to ba zai ci kai yanzu kan gada tashi cin abinci wanda kake sha'awa kake ji ko mai daɗin kanshi mai ɗanɗano kaji da sauransu amma shi zai duba yanzu wannan abincin na ci zai samun kasala da barci to inda yake so da tashi da kiyamu na awa kaza misali karatu ido kaza zan ji nauyi da ba ba za su samu shafin sallar ba sai ya fasa shi Allah ne ya haramta ya ce zuhudu an gane wani kuma zai zo garancin za a kawo masa abinci a dare sai ya duba cewa yanzu wannan abinci in ya ci shi zai ɗauka min minti goma sha biyar yana shi to minti goma sha biyar in zikiri kake in salatin manzon Allah kake in sallah kake ya ka gani da yawa to amma wancan take away ne nan da nan za a zama bai minti bai ba sai ajiye wannan duk da sa da kyansa sai ɗauki wancan ka jira wa yan zuhudu ko eh mai zuhudu bai jami da ya sa maka riga mai kyalkyalar ina maka zancen zuhudu na hakika na gaske wanda babu wuce gona da iri ko eh amma akwai tsantsiyar iyakacin tsantsiyar to mai zuhudu bai yadda ya sa maka riga mai kyau ga ta ɗauke masa hankali ba da haka mai zuhudu zai sa maka riga lafiyayya amma in yi da zai ɓata lokaci gurin gogewa to ba masu ya goge ba sai zako ta haka kawai amma ya ga wannan kuma zo da an fara shiga wallahi na daba almuhim da ya zo da shi ne daga kalmar azhada da kyamatar abu in eh, izhar fi duniya yuhibbuka Allah wa zarfi ma inda nas wani hadisi da danganta da shi 40 nawiya ko wa zarfi ma inda nas yuhibbuka nas ka guji abin da yake hannun mutane misali to kaga gudun kyamatar abu shine zuwa kuma mun faɗi mai kyan shine kai abin da Allah ya ce ka yi kamar abin da Allah ya ce ka bari abin da kake da shakka a kai kwata kwata ka kyale shi halal kuma kakka tsananta gurin ka mai da hankali sosai gurin harkar lahira kai da harkar duniya subhanakallahumma wa bihamdika wa wa